kalam da sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake da ku hafsa wannan kafa da fatan za a gyara zama domin a sha labarin namun duk lokaci wanda muka shirya kuma za mu gabatar muku da su wato a yau ne hukumar zaɓe mai cikakkun mulki cewa da seni wato ta yi wani taron ta tsakanin na tattaunawa tsakanin ta da yan kungiyar kwarkula wanda ya ba su su ba su labari bisa kan yadda wato ake gudanar da aiki na gudanar da girgam da kuma yadda ake tsara zaɓe na shekaru masu na watanni masu zuwa ga dai daga cikin kungiyar kwarkula da karin bayani bisa kan wannan taron nasu. kan lura dangance da kundi wanga na election kwadi electoral da kasan tun lokacin da demokradiyya ta kun lokacin kasa da tamu yan warakunda suna taka rawa da azo a kani cikin da kamar yadda kai shi shugaban kasa ya ce ka yanzu ga amsa tambayar kayi shugaban sini kan da fara ya ce yan warakunda suna ba da gudunmu su kowane lokaci bisa ga harkar ta lalle mun zo mun saurare shi mun shi abubuwa waɗanda ya ci wasu kamar yadda gani muna tsohon bakin mu muna ba da gudunmuwa saboda akwai wanda man gani kamar ya kamata a gyara bisa ga haka muna ganin alamun duk inda dan gwara kula shi ganin nijar ya yarda kuma ya gamsu da irin tafiya wa kada sini surtu ta kiran ewa shawo yo kusa da yan gwara kula wanda ya kamata su ba su shawarwari iri iri ko da an samu yan yan matsaloli hakan can da baya da samu a gyara mu ga yau sai in ce muka mun shi daɗi kwarai ga gareta da hukuma kuka zaɓe ta yi muna don mu tsohon bakin kuma kaga daga yau bi izinin Allah ta'ala daga nan ne mai har cikin gundumomi na kasa za mu ba da eh, ƙoƙarin mu gire duk inda jama'a suke namu yau kallon na yan warhunna don mu ci su ba da wasu domin wanga zaɓe a yi shi lami lahiya muna fata wata hukuma ta zaɓi ta yi ƙoƙari ta yi zaɓe tsaftace kamar yadda sun ka zaɓi mulki ta yi ƙoƙari ta yi zaɓe na gari muna kira kuma ga gwamnati ta yi ƙoƙarin eh, tsare wa'annan yanki wa'anda muka tsammana akwai insecurity ciki dan a samu a sa a taimaka dan kasar kai samu shi zaɓi yadda ya kamata shi da wa'in su bisa ga haka mun kira wanda aka mu ga community international gattai shi ka shi ku kasar da kamu bisa ga take zaɓi bismillah ta'ala ai kasar mun Niger za su kama ma wanda hukuma za su kama ma eh, gwamnati dan a samu ayon ga zaɓe lami saboda cigaban kasar haka wato aje da hukumar nan mai kokowa da shigowar miyagun kwayoyi a cikin kasar nan wato suka kama wasu daga cikin masu shigowa da miyagun kwayoyi a nan birnin yamai wanda suka shigo da wato kimanin kilo 138 wato na taba wiwi wannan a lokacin da aka guda wa'annan mutanen wato hukumar ko kuma ce zauren shugabana wato babban juju na kasa ya yi kuma jinjina ma wa'annan 'yan sanda da suka yi wannan aiki gada yadda da ɗaya daga cikin wato magoya bayan nashi suke cewa yau ko mawadda muka yi yau in kullum safanin baya sati biyu mun zo wurin ga kuma zau wannan da muka yanzu ya kai kashi na hudu a cikin interval mata guda hakan ga shi zai nuna kamar kafar wando guda da aka yi niyya aka sa tsakanin su wa'anga kamfanin da yake kula ma'aikatar da ke kula da safarar mugayen kwaya da su masu sai da kwayoyi suna bin hanyoyi da yawa don su kata cin ƙasar mu yanzu kun ga abin ya canza wancan gamin duk da muke zuwa kuna gani rezokin akwai 'yan ƙasar nijar akwai 'yan wata ƙasa ciki amma yanzu wannan gamu 'yan ƙasar mu kaɗai ne suka kawo ta kuma da suka tashi sai da suka canza hanya tunda sun san inda take fitowa kullum daga nan ta fito amma da suka san hanyar da suka sabi ana ta tsare sun sai suka canza hanya amma duk da wannan kun gani wanda suke aiki a waga ma'aikata abin bai kuce musu ba suna biye da su saboda a tuhumar man da a kowane lokaci suna bayan su suna lissafi da abin da suke shi yasa shi ma wannan gamu sai da suka samu suka diba yadda aka har ta shigo cikin kasa har inda aka kai ta a cikin unguwar bukoki cikin garin yami can ne aka samu kwayar kuma cikin wani zaure aka tahi aka yi rami aka bindiye ta kenan kun gani in ba dan dai sun sa kwazo cikin aikin ba abu ne mai wuya fasike babu wanda bai san ba unguwar bukoki menene ake yi can unguwar nan kuma da wuya mutum wanda yake wani lalan aikin ya shiga unguwar nan wani ya fito ya ce wane ne kaza ko ba wane ne kaza ba mutane suna yaƙi su ma'aikatan ga suna tsaye bisa kansu ba su kwana ba su hutawa saboda in an saki hannu kasar wannan tamu ita za ta zama kamfani ko kasa wadda ita ce za ta yi taba duka duka sauran kasashe kwaya saboda mu kasar mu tana wani wuri tsakanin afirka ta eh, yamma da ta arewa don kullum in an taso sai an bi ta kasar mu ne za a kai ga wani wuri kenan ma'aikatan mu in ba sun tashi sun zagi ne ba tare da kuma kama hannunmu da muka musu kenan kasar Nijar wata rana kuna ganin yadda ake samun abinci a ci ba a same shi ba kamar yadda ake samun kwaya ana saida ta ana kokari kuna gani kullum ana yi amma abin yana karuwa amma in Allah ya yarda Allah yana tare da mai gaskiya da yadda aka yi wata rana muna cin noma kan wannan yanayin da muke cikin shi haka wato su kuma gana su bangare polisin da yan sanda da suka kama wa'annan mutane da wannan kwaya wato sun kwatanta ma jama'a ko duka wato inda suka gudanar da wannan wato aiki har ma suka kai inda suka cimma wa'annan mutanen ga da yadda suke cewa yau ma yadda an kai kwanan baya kahin sallah kun san an kama wata kwaya mun gwada muku ita to yau ma wata kwayar ta an ka kama kilo 138 an kama tana goma ga watan nan da muke ciki a unguwar bukoki tana yamai bayan tsawon bincike na fiye da wata ɗaya abinda muka iya ƙara cewa bisa kan wannan kwaya ita dai an sabko ta ne cikin mota mai ɗauke da kayan noma masara da sauransu kamin a kawo ta a nan yamai sai da ta ratsu ƙasashe guda uku har take zakkuwa nan yamai a unguwar banizum inda masu samu galbin na wannan kwaya sun ka zo sun ka karbe ta a daren lahadi da ta wuce sannan kuma sai suka ɗauke ta sun ka kai ta gidansu da ke can unguwar bukkoki inda sun ka turbide ta ko sun ka rufe ta cikin ramu guda uku kenan sun ka ɓoye ta a nan na wanga sarushi mai kula da eh, fataucin kwaya da sauran mayagun kwayoyi kuma sun ka samu sun ka kamuta bincike da an ka gudanar da shi ya sa an kama mutum biyu har da shugaban tsamugal nan duk duka 'yan gida gudana wa da kanina to kamar yadda mun ka saba kamar in yi kira sai in ƙara ci muku da cewa bayan su waɗannan mutane guda biyu da an ka kama an koma an kama an samu saluloli cikin binciken da kuma kuɗi jikka 400 fa kuɗin namu na gida nan ne to kame in ƙare kowane lokaci muna amfani da kahohi na yada labaru namu da na gida da na ƙetare muna kira ga al'umma domin ta kawo gudunmuwarta mai yi yaƙi da wannan lamari na mayagun ƙwayoyi da ya addabe mu baki ɗaya shi yasa halewa jiya har yanzu muke amfani da waɗannan kawai na yaɗa labaru namu mu kira al'umma ta kawo mana nan gudunmuwa domin yaƙi da fatauci na mayagun ƙwayoyi da ya zama lamari ruwan dare gama duniya masu dusa sauraron mu da wannan rahoton ne muka kawo karshen shirin wanda ni umar rigo da abokan aiki na muka gabatar muku da su sai muku sai kuma ranar litinin in allah mai kwano kuma ya kai ma'auta lafiya sai jima.